dole ne yau za a fara amara. Na lillahi wa ina ilahi raji'un. Oh! Hak, atu! haƙiƙa ina kai da kunna azim, kai da mata alayewa da shi. Ba za ka taɓa hutawa ba daga wannan sai wannan. Ai baka ga komai ba. Abin da ke bani mamaki, mhm. lokacin ina ƙaramin yaro, ban ainihin sha suratu Yusufa ba. Mm. Amma wannan farin jini haka ita biya ta? Ni ba kifin nake sawa ba. To amma shi kake sawa za ka yawa Ai ba wanda za ka yi amma shi kake sawa. Wa me yake faruwa ne? Giri-giri, Musulma, wai so take ta riju'i. Bi ma'ana wai ta dawo ɗakinta. Musulma? Bare kuwa. Kai kuma ka ce mata me? Ah, ina ta zamewa, ƙarshe ma dai lewa ne na barta ban yadda mun ainihin yi dogon tattaunawa da ita ba. Ni ina nan tun ɗazu ina jiran ka. ka aiko min sako ina nan da kaina yau na zauna na yi jajjage kin bayarwa ma na yi ayo min markaɗe da kaina na jajjaga na wanke katuwar tukunyan nan na ajiye na tsaftace ina jiran a kawo min kanin shanu da na tumakai in zo in dora in dafa in yi farfesu. Wato zaki ci kawuna na raguna da su tumakai da sauran <laughs> abubuwa ko? Duka. To ta yaya zan samu nutsuwa na turo miki da waɗannan abubuwan? na je kasuwa zan yi saya buga miki waya nake buga miki waya nake buga miki waya nake kin san akwai matan da ba sa iya cin naman kan bunsuru to ina jin tsoron kar a soyi zai dinga ta miki da da abin nan ki zo ki riga harawa nake so in ji nake so na buga miki waya fi so 60 wai ki bata shiga sai hankali na tashi na dugun zama nace to ba zan iya samun nutsuwa ba me zan iya aikowa da shi bayan ba tare da na ji labarin abin da yake faruwa ba shine dalilin da ya sanya kawai nace gwara in taho in fara dawa gida in zo in tarar da ke tukunna in na ji ke lafiya in ya so duk kuma abin da zai daga baya sai ya biyo baya waya ce yanzu zan tura a karɓo tana wajen mai caji Wayannan tana da muhimmanci yanzu da na to sai na fara biya ta gurin mai cajin guri a kulle a garkame fi sabillahi ina tsari irin wannan ha ba daɗi so yanzu ni kin ga misali yanzu ƙarshen ta ma alat ɗin ma biki ji ba kenan biki karɓo ba bayan tafiya ta ta faru na ce ma kar ka zo da kaya a jikinka mai kayan nan jiya haka izo ita tsiye ni Qur'anin Ubangiji bacci ma rabi da rabi da dinga yi. Malu dai, ni fa ba wani abu ne sai da kai ba, kai ka dinga buga min waya. To ina buga maka gari cajin ma ya kare. Dan Allah ka zo mu je, a zo ka zo ka cire kayan nan. In wanke masa nan da awa guda, nan da awa guda ya zo, dan Allah zo mu je ka cire masa kayan nan nasa mi. ai Gaskiya ne. Amma kai baka da mutunci. Ya muka yi da kai? Dama wannan kake duka kake ba kayan nawa? Isa je na zo sai 'yan kama kame kake ka rasa ya za ka yi ma? To yau zan nuna ma ni ma ban da mutunci. Ka ji ko? Baka san ko ni waye ba, amma zan nuna ma ko Baba na soja ne dole na to ka gani kai da shi ne. Kai da shi ne. Allah ya sa ni lokacin da ike magana ma ba na jin hausa ba wannan zancen daga kai har shi din kowanne sai ya biya shi kullun kayan da yake sa ka san nawa sai wannan kayan ka sai ne tsada su to a kullun sa wanda yake yi kai ko ya sa ko bai sa ba tun daga sanin na kawo sa zuwa yau kullun sai an biya ni kuɗi da kai sai ka biya kuma shi ma sai ya biya alhaji ayi mun aikin Allah ya ba ba da kai ba da shi muke din zan zo kanka alhaji kaga an yi ban sa ba ko ba a jikin sai amma kai na kawo ko to ya hakuri yanzu a yi haƙuri Allah ya sa mu cika da imani Allah ya babu wannan ikon tashi da imani sai an biya ni alaji wannan bawan Allah in kana neman mara mutunci in kana neman shi'umi? in kana neman huhulaki kana neman nuna rana kana neman mai kama da kabewa yalla bai zan iya magana wannan bawan Allah shine kaga tsaya kai fa na fara kawa kayan nan ko alaji in na ga dama ma kai zan ce sai ka biya fa ah! sai ka ce hashi din ina jin kayi taka magana yi taka tunda ba da Allah ya yi aikin gafara mhm, shi bani kayan nan na saka kuma yanzu gashi na da su fa inda naje da su inda na je guri ɗaya ne kuma yanzu gashi na da su zan cire in bashi kayan sa kaga malam dawo daga nan babu wannan babu wannan dole sai na sai na nuna ko ni waye dole sai mun je sai an biya ni ni yanzu zan cire in Allah ya bi zan biya da kuɗi mana to ina ga kuɗi yalla bai ban da kuɗi ko ma babu ka heka nemo su inda ina da kuɗi da ban ringa haikaya ba ah yalla bai shi yasa naga kuma yalla ai ga ATM ne a gaban aljihu yana da mota yana da mota na mataka ba na bane shi ba ba ta shafan ba mu je ko ma me a ciki sai an cire an bani in muka je yanayin adadin kuɗin da magani ko miliyan nawa ne su ne biya su ne biya wani abu eh su da yi ka biya shi kuɗin nan eh haka ne babu wannan aje kawai aje kaga na ga muku baba na so da ne ko mu sai mu je mu je zo mu je zo mu je zo mu je kawai mu je ma kana wani tsaya mu je Ashe zan ganki. Wallahi ina nan. To ya aka kika buya? Wallahi ina nan. ya miki dama ina son ganin ki. To ya aka? Kin san me? Kin san abinda ina lokacin da na gaya miki na ce zan yi aure. Eh ban kasa ki ba ma ya labarin auren naki. Hmm. To ai in gaya miki ashe bawan Allah nan makaryaci ne. Kai na ce na samu mai kuɗi. Dan masu kuɗi gaya miki yanzu ya dinga sharara mana ƙarya ni da mama. hatta kuɗin adashin ta ta dinga ɗaukowa ana zuba masa girki yana kamulewa ya lashe tas lashe tas a ƙarshe dai da aka yi binciken ga miki bai da farcen susa shi ayi Tun gaya miki ashe tsaba zunzurutun ƙarya ce in ta shiga Tannan ta fita ta nan ba mu sani ba ke kira bani Be da shi. Kuma na samu dan masu kuɗi za mu kwashe ashe mu ya kwashe. ce ya mama ta yi ga kuɗin jama'a. An gaya miki yanzu mama tashi ma muka a gida masu gida suka samu a gaba kuɗin haya. Yanzu inda muka je muka ɗan kara ma muka ɗan zauna in gaya miki kuɗin bashi shi ka kulle kuciya muke ta yi in gaya miki. Ko unguwa ba ma san bi. To ai sai taki da sauki. Ai ko in gaya miki ban katse ki ba. Kin san yanzu abin sai da ƙaryan nan. na samu wani dan kariran gida na shige in ga gaya miki na fito na ci uwar kwalliya ke ku kin ganni sai ga shi na fito ina ta karerai in ga ya miki sai wani ya zo ashe wai mai gidan ne ke daga ina ke ce kai da Allah malami ni ba na son ciwon kai da waye waye waye sai ya ce min ina ne nan gurin waje ka zo ce gidan mu ne ye salati ya kuma yace, gidana ne fa sai ne tsuru tsuru kin ji ku kunya da naji a wannan rana gaya miki ba kaɗan ba ƙawata mm. na same shi ya same shi ya mun faɗa ce ke ai da ɗan kyanki ma da komai mm. ba ma sai kin yi ƙarya ba mijin da dai dai dai misali dai za ki samu mm. na ce haka ne a sunan ki na faɗa mishi nan banki na bashi ya ce zai kira ni ke ƙawata shiru bai kira ba bai kira ba ne kawai cin mata na gaji na dan ƙara mai kira nayi nayi ta ki shiga na kira ya fi sau ɗari in gaya miki wayan nan ba ta shiga abin duniya ya ishe ki koma kofar gidan To ai da nauyi, ka koma? To ƙawata wai ni to tukun na madi. Ai ne ne ce ke tsoro zan ci. A'a ke ban ji tsoro ba harkan nan sai da haka. Wani irin tsoro ke ku kin ga gidan? Ni da za a yi auren in shiga ma gidan. na ɗauka kin yi abin nan game da gatar. Ina abubuwa sun dakata, ai wai tasa ce ba ta shiga. nayi nayi ah, tayi sarki wace irin lamba ne ki bani in gwada ko zan wani kuma me ye sunan alhaji diyan da muka yi sai ki ji ai ki in ji me in ji eh. la la la kawata kina taba zamanin da a yanzu ba a wannan ina ba fitacce ne fa ba wanda bai san shi ba a garin nan ina daukan namban shi na baki na miki adireshin sa da sunansa kuma ai shiru ce za ta gaya eh? ba wannan batu eh ni ce fa a a a a ke yanzu wannan bawa da ke ji da gani fitacce ne in kama idan kara miki sunansa da adireshin sa ku haɗu sai in ji shiru ƙawata kin san ba na haka ke ma kin san ana tare tun tasowa tun ana yara ba da Allah baya abubuwan ne suka sauya yanzu dai zan zo gidan sai mi magana eh, zan a gaida mama to za ta yana zo Ina ƙawata nake baki labari kusa da gidan nan namu. Kin ga wani kallo da take mun? Hmm. Ai na san gulma na can gaya miki cikin area za ta je ta babbaza ni nan na ruwana. Hmm. Hajiya ta kiki mun kitsan nan ki gani. In je in fita ki ga me zan samu. Ah, wai me kike yi ne da ba za ki mun kitsan nan ba sai kike mun. Ina zuwa. wallahi kin dai gara na ke yi ni kuma in yi in yi kin ga mai gidan ki kai ya dawo da ke kina kitso na matsin fita wallahi sakonni ne nake ta ji suna shigowa rututa akan wayan sakonni kuma na rasa ko sakon menene to MTN nan na ji ina fa MTN kina gani kalli gashi duba ki gani Ah. ai wayan nan message ɗin duka nawa ne. kin ga shekaran jiya na karɓi wayan gina manta ban goge ba wallahi duk wayannan message ɗin nawa ne amma dai kin gare ga wani na shigowa wannan dai ba nawa bane naki ne wannan ma alat ɗin banki ne a'a ko alat ɗin da nake ta jira ne in ji dama an yi min alat ki ce hajiya da masu kike jira ne a'a to ai tsaya wannan alat ɗin fa ba shigowa i a wayana ba yana nuna min nawa kuɗin ake zara ba. A hawa hajiya. Kin ga nan ma an zara min dubu ashirin. A to ga wata dubu ashirin ɗin nan kuma an zara. A kin ga hajiya. Cira ake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A lafiya hajiya. An zazzare mu. La ilaha illallah. Lafiya. Ni da aka ce ba ina naki yake ina atm din naki yake aka yi banki to ke atm din naki ya bata ne ina atm din naki yake Kin gani dai warin tashi in kewaya ni in bakki nan dan kafin. Inna lillahi. dawo kin gane ko me yake faruwa ni dai kin gani da nayi. Ah. La ilaha illallah. Gaskiya nan fa ana shirin zalunta ta. Ya za a yi a ce ATM ɗina da ya ɓata fil ɗin ba a san shi ba amma ya aka ake zaren mun kuɗi nake ganin alati yana nuna an iban mun kuɗi a banki. Gaskiya akwai akwai tambaya a wannan lamarin. Yanzu ma ga wani alat ɗin ya shigo an kuma ɗaukan mun dubu hamsin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. me zan gani ana ta girki ina ta girki wallahi sannan zuwaira ya na ganki ne wani haka haka bai ga ainihin da na da bani na ganki kina ta kuma a ɗere kina shan kunu me faru lafiyar ce ta kawo haka hmm. ni fa na fara tunanin akwai matsala fa kaman yaya Ka ce mun barawan da isa ci ATM ɗina ba shi da fil ɗina na banki. Amma ga shi nan ATM ɗina ana ta zaran mun kuɗi ana ta turo mun alat tabbacin ana iban mun kuɗi gaba ɗaya an zare mun na da suke cikin akawunt ɗina. Zuwa ya kama ba wayayya ba ina ne ba a samun tangarɗar na'ura. Dan na'ura ta yi tangarɗa an tsotson miki kuɗi za su dawo. In kika jira za ki ga rifasal. ana yi haka ai. Ni kamayar na'ura ina jin. Wallahi ni kamayar na'ura. ba haka bane haka ake ki ji tsut an ci da tsut sun dawo duk ana yin irin haka in kin hakuri za ki ga al'amuran nan sun da sun warware zuwaira ki daina tunanin wani abu waye zai miki wannan wannan abin nan ba magana na mai da ke na kura bane haba zuwaira in an ɗibi kuɗin nan ma dai nawa ne a cikin abin nan bi sabilillahi tabbacin ma kai ka tira kenan ni zuwaira kai me zan yi da kuɗin ki ina da kuɗi na me zan yi da kuɗin ki kai kake tiran mun kuɗi kenan saboda babu wanda ya karbi ATM ɗina in ba kai ba. Ba haka nake ne ba ina nufin in ma an ɗiba ɗin dai ai wani abu ne da zai iya zuwa ya da kuma a cikin arzikin ki menene. Kuma Alat yana na he in nuna maka gaba ɗaya banki suna nuna an ebe kuɗi na gaba ɗaya da suke account ɗina. Kai dai in dai haka ne ka cika azzalimi. Ya haka zuwa ina mijin ki da kike da biyayya mata mai ladabi da biyayya irin ki ki riga daga murya ai ba daɗi mutane su je. Ba ruwana da lallami da biyayya. yanzu ma abin da yasa zan ɗaga maka ƙafa saboda muna da baƙuwa a cikin gidan nan kuma ba na son ta gane halin da muke ciki tsakanina da ni da kai ko ka wuce ka tafi ko kuma ka shiga cikin gida mai magana da ni da kai wani mace irin baƙuwa ce da har ta fi mai gida yanci a gidansa da ake tunanin za a kore ni baƙuwa mace irin baƙuwa Alhaji Kamal sai ka dawo ina juyawa za ka yi ina za ka tafi Alhaji Kamal hmm? Ya na ji kina ambata Alhaji Kamal. Kin san shi ne? To ai shi ne wanda nake baki labari. Alhajin nan dai da za mu tatsi kuɗi a hannun shi to shi dai ne wannan alhajin. Shi kike gaya min duk shi nake baki kayana kina saka kina fesa masa kwalliya ina gaya miki dabarun da zaki ki karɓi kuɗi a hannunsa. Me kake wange-wange? Yau na tabbatar da ka cika azzalimi. Ka zama mayaudari. ta miki bayani wani bayani zan mata bayanin mi kake so na yi mata dama shine alhajin da kike faɗa min dama ashe baka da kudaden kake ta ƙaryan kana da kudaden wannan mata ta ce ruwa da iska ba uban da isa raba da ita na ji daɗin zama ba za mu rabu ba ke kuma kwaɗayi ne ka ƙara tare mai alawa baki da kuɗi sai ya kike so in yi kuma Ai da ma an ce tabarman kunya da hauka ake naɗe ta. Ka ji kunya wallahi. <laughs> Ki hakuri matata. Ya haka zaki rungu kadara Allah ya jarabe ki da ni. Ba zan hakura ba da wa ka sasanta ba da ni za ka sasanta ba. Wallahi sai na tafi gidan. Wallahi ka dai cika ka san ki da da Ba ki canjawa. Ki kuma ku sasanta. Ya zan yi ku sasanta kanku kafin dawo. Assalamu alaikum. Allah ya ba mu da alƙalimi. Wannan mutumin azzalimi ne. Duk wanda aka zalunta a duniya baya na ne. kin ki haƙuri. Ki daina Wallahi ban san mijinki ne ba. Ai ke ma kin san ni da ki ba ma 'ya haka ne. da sho? A da sho Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a. Kai malam. Juyo mi fuska da fuska juyo kake juya kana ni sunsun da kai juyo. Ka juyo mi magana kana ta sunsun da kai ka juyo. Wai anya ba Alhaji Kamal dan garin nan bane? Ni? Ka ba hmm? hajiya, kin sani? Ni miki taba gani na ba. Ni ko na san ka farin sani. Ba Alhaji Kamal dan garin nan bane? Ni ba su na Jazuli. Ka dalla ka na mun hankali tsaya malam wani irin Jazuli? Dama ashe kai ma ƙaryar kake sharara min so dubu ma kwandani da kai. Yanzu au ita gurasar ma sai ka shigo hannun za a baka gurasar iko sai lallahi ashe iri na da yawa a cikin garin nan ni kwandani ma nawa na tsarki. alhaji kamali dan garin nan hajaran majaran ga kanan tubarkalla so dubu huwar rahamani sai an ɗauke ni an barka so dubu haka kake Allah yi mana tsari da makaryaci duk da ma dinai amma kwarani so dubu la haji da zuli ne wannan huwar rahamani ba da zuli ba ne kai ne dan garin nan ne da mugun abu a ranka kare zi haka kake dama to Allah to na asiranka ka yau zaka ji a jikinka zaka ga fallar rashin mutunci irin namu ne zi Zi, fito ki ji. Zi. Za ka ga Subhanallah. An fasa matsala. Ja'ira yarinyar nan na gano ta. Ka ga rayuwa nan ma ba za ta yi ba kenan. Kar su zo su yi min didima. Ban da shan na hakura.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

Kirga riga aure ba na son in zo in jefa yarinyar na a cikin halin da ake. saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so yanzu za ki ga maganar da nake gani ki ga abubuwan da nake faɗe a ki. ita fa izan nan ita kaɗai ce yarinya ba kyauta ta ce a wurin so ake wata ba a mai da hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi